Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 27 ga watan Nuwamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Ibrahim yau litini ne ranar karshe na yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta na kwanaki hudu tsakanin Isra'ila da Hamas inda ake sa ran ci gaba da wannan tsawaita wannan yarjejeniyar. Yayin da ake samun fargabar yiwuwar Rasha ta kai wa Ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana, na'urar da ke samar da wutar lantarki Ukraine ya samu matsala a yau litinin sakamakon saukar dusar kankara. sannan koriya ta arewa tana kokarin sake dawo da shingayen tsaron da ta kawar da su a lokacin wato a wani lokaci can baya da take kokarin kulla dangantaka da wasu kasashe to kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji karin bayani kan sace mutane wajen ɗari din nan da 'yan bindiga suka yi a jihar zamfara za a kuma ji cewa kungiyar 'yan jaridar najeriya shiyar jihar niger ta buƙaci kwamishinan harkokin tsaro na jihar da ya nemi ahuwar ta ko ta yanke hulɗa da gwamnatin jihar za a ji kuma inda aka kwana game da bunƙasa noman alkama a jihar jigawa kamar kowane yammacin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gida jibirin ke gabatarwa inda yau shirin zai haska fitilarsa kan umarnin da gwamnatin Nijar ta baiwa masu wato aikin karatu a ɓoye a wasu makarantu na ƙasar da su daina. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. yau litini ne ranar karshe na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu tsakanin isra'ila da hamas inda ake sa ran sako wasu fursunonin falasdini sannan hamas ma ta sako karin wasu cikin isra'ila wanda take garkuwa da su a wani yunkurin sasanta tsakaninsu hamas ta bayyana aniyar tsawaita yarjejeniyar yayin da ministan isra'ila benjamin netanyahu a jiya lahadi ya jaddada manufar isra'ila na amincewa da ci gaba da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan har idan hamas za ta sako 'yan isra'ila goma a duk wuni abinda yarjejeniyar farkon da aka fara mutuntawa wato makonni shida bayan kaurewar fada ya kunshi cewa hamas za ta sako mutane hamsin daga cikin mutanen da take garkuwa da su sannan isra'ila kuma za ta sako 'yan filistino 150 sannan kuma a tsage ta buɗe wuta a barcelona babban jami'in da ke kula da al'amuran dokokin kasashen waje joseph borrell ya ayyana yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan kwanaki hudun da wani muhimmin matakin farko to sai dai kuma ya ce ana buƙatar ɗaukan ƙarin matakai da za su taimaka wajen sassauta irin halin yasin da ake ciki a gaza sannan kuma a nemo mafita ga wannan rikicin da ke ci mai magana da yawon ma'aikatar wajen china wang wenbi ya faɗa wa manema labarai cewa china tana fatar cewa tattaunawar za ta kai ga tsagaita buɗe wuta ko kuma kawo ƙarshen rikicin baki ɗaya wanda zai kawo sauƙin matsalar jinkan da ake fama da shi a gaza yayin da ake samun fargabar yiwuwar rasha ta kai wa ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana na'urar da ke samar da wutar lantarkin ukraine ya samu matsala a yau litinin sakamakon saukar dusar kankara da ya jefa sama da garuruwa da ƙauyuka dubu biyu cikin duhu ministan ma'aikatar wajen ukraine ya ce yankuna goma sha shida da suka rasa wutar lantarki a sakamakon dusar kankarar yanayin da ya fi shafar yankunan tsakiya da kudancin ukraine shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a yayin jawabinsa da ya saba gabatarwa wa 'yan kasar a duk daren kowane wuni a jiya lahadi ya yi wa ma'aikatan da suke aiki tukuru domin ganin mutane sun samu wutan lantarki ya kuma shaida cewa a irin wannan lokaci ya kamata 'yan kasar su yi wa jami'an sojin kasar godiya waɗanda suke yaƙi kan mamayar rasha koriya ta arewa tana kokarin sake dawo da shingayen tsaron da ta kawar da su a wani lokaci can baya da take kokarin kulla dangantaka da wasu kasashe a cewar sojojin koriya ta kudu a yau litinin bayan da ake samun tankiya tsakanin ta da abokiyar hamayyarta kan tauraron dan adam din koriya ta arewa mai leƙen asiri a baya ƙasashen koriyan biyu sun cire shingaye goma sha ɗaya da suka sanya kuma hana kuma suka hana jami'ai da ke gadin su ɗaukar makamai wanda ta ayyana da wato ta ayyana da daina amfani da makami wato demilitarization ƙarƙashin wani shiri da ke da manufar daina wato karkashin wani shiri a shekarar 2018 yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2018 ya buƙaci ƙasashen koriyan su daina leƙen asiri ta sama da kuma wajen makamai ta kan iyakokin saman ƙasashen su kuma daina yaƙi da rabe kasashen biyu da suka amince da shi da ke yankin dmz sannan su janye wasu daga cikin jami'anta da ke gadin shingayen da kuma wuraren haƙar ma'adinai yarjejeniyar ta kai ga koriya ta arewa ta bar jami'ai masu kula da shingaye hamsin sannan koriya ta arewa kuma guda ɗari da hamsin. to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya inda 'yan bindiga suka sace mutane wajen ɗari a ƙarshen mako bayan kashe aƙalla mutum guda. To, zuwa yanzu ko me gwamnatin jihar da ma sauran masu ruwa da tsaki ke cewa dangane da wannan batun? Sani Malumfashi gare ka. majiyar gwamnatin jihar ta tabbatar da aukuwar wannan lamari a asirce. To hakika gaskiya hukuma tana miƙa jajanta dangana da abin da ya faru na mutanen mutum da ƙauyukan da ke wannan kewayen a ƙaramar hukumar mari Sannan gwamnatin jihar Zamfara tana bakin iyaka iyawanta domin ganin ta kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su. kun san adadin waɗanda ke hannun wa'annan mutane da waɗanda kila ko suka dawo Oke har yanzu gwamnati tana kokarin tattara adadin mutanen inda wasu sun gudu ne ba an ɗauke su ba ne ba. Duk kokarin da na yi na jin ta bakin rundunar 'yan sanda game da wannan lamari ya ci tura. A saboda haka na sami ɗaya daga cikin mutanen da abin ya shafi wajejen nasu. Amma na sunan sunansa bisa dalilai na tsaro. Eh, sati biyu da suka wuce aka dan samu hatsaniya tsakanin mutanen kwana da wasu yayan damuna. wani gagarumin barawan daji da yake nan yankin mutunji hmm. tsakanin mutunji da dan gulbi ah. to bayan abin da ya faru ya faru sai damunan ya dawo garin na mutunji ya ce masu yana bukatar su bashi miliyan hamsin mutanen kwana su haɗa miliyan talatin sabon garin mahuta su haɗa miliyan ashirin unguwa kawo su haɗa miliyan goma jimillar eh, kuɗi miliyan ɗari da goma kenan hmm. ya ce ya ba su sati biyu a yi kokari a haɗa kuɗin na in ba haɗa su ba in ya dawo duk matakin da ya ɗauka masa su kuka da kansu to ranar juma'a da ta wuce sati biyu ya cika ana an gama sallar isha'i kafin jama'a su da shigewa sai gashi ya shigo garin mutunci ya ci gaba da haɗa mutane majalisa majalisa gida gida yana hito da mutane ya haɗa kusan mutum ɗari da wani abu a cikin daji da su. sai a ƙididdigar da aka samu yanzu kusan mutum tamanin da uku ake nema. to mutum ashirin da ɗaya sun dawo amma an samu gawan mutum guda. mutum nawa kenan waɗanda suka rasa layukansu. mutum biyu mutum ɗaya ya jakkata amma kuma ya kira yau da masahi ya ce zai dawo garin na mutum zai askin kwalba to kafin wannan lokacin jami'an sojoji sun shiga garin na mutum ji da sun shiga garin na mutum ji aka ji labarin damanin yana a garin mahuta hmm. to sun isa garin mahutan kuma sun zagayo ne ba su samu haɗuwa da shi ba sun dawo abin ta ta'ajabi shine damuna ya sake komawa yankin sabon garin mahuta jiya dinnan lahadi banin magariba ga karin bayani. Yau yau Lahadin ga da Maricen ga ya je sabon garin mahuta. Na. Waɗanda ya azama taron naira miliyan ashirin ya fara kama mutane yana ɗaure su. Cikin daren ga eh. To. Fiye da tawon garin suka ce ya haƙuri don Allah a ɗan zauna ya ba su lokacin da za su haɗa kuɗin nasu gani in za su yi haɗawa su ba shi. To ta wannan ne ya samu ya sake su da ya ba su sati guda tabbatar da sun haɗa mai naira miliyan ashirin. wato dama in ya zo ɗaɗɗaure mutane yake sannan ya ja su ɗaɗɗaure su yake sai ya ja su ya shiga cikin daji da su akasarin mazauna ƙauyukan da ke wannan rukuni dai suna cikin zulumi da fargaban abin da ka iya faruwa an jima a koda yaushe lamarin sai du'a'i kai masu ɗauki ya zama wajibi sanshi abin fashi murai amurka daga zamfaran najeriya To a gaida Sani ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da cigaban labaran duniya. 'Yan cambodia suna farin cikin dawo da tsere-tseren kwale-kwalen dragon a bikin ruwan bana bayan daina shi tsawon shekaru uku tare da fatar bikin na wani uku zai farfado da harkokin kasuwanci a kasar da tattalin arzikinta ke fuskantar koma baya tun bayan kullen corona bikin da aka faro shi tun a karni na goma sha biyu a lokacin da sarakunan angkor suke aika sojojin ruwa a farkon lokacin kamun kifi wanda ke nuni da ƙarshen bazara busasshen yanayi mai sanyi sannan kuma farkon lokacin girbi sai dai kuma bikin na karni 21 yana cin karo da bala'o'i an kwashe shekaru a baya ba a yi shi ba a ba'ashe bayan shekara ta 2010 yayin da aka yi turereniyar a wani gada da yi sanadiyar mutuwar mutane 347 sannan a shekaru uku da suka gabata ba a yi wannan tseren ba sakamakon barkewar annobar corona da kuma batun tsaro a lokacin taron shugabanni na phnom penh a ƙarshe Kasar Bangladesh ta kaddamar da wani kaman zalunci kan 'yan jam'iyyun adawa da zimmar kawar da gasa gabanin zaben kasar inda ta wato inda ta take tsare da akalla yan fafutuka dubu goma a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama na human rights watch a yau litinin baya da kaman dubban mutane da dama daga cikinsu 'yan babban jam'iyyar bangladesh nationalist wato bnp an kuma wato an kuma sa ana kuma sa ran cewa da dama cikinsu za su fuskanci hukunci bisa bayanan bnp kimanin rabin mambobinta suna fuskantar shari'a da ake alakanta shi da siyasa a cewar human rights watch babu wanda ya tsira daga wannan kaman kama daga tsofaffi har yara kuma koma wane ne a cewar wani mai fafutuka ya sanar da human rights watch a yanzu zuwa yanzu gidajen kasan kasar sun cika makil da ninki biyu na ainihin yawan mutanen da ya kamata a killace a ciki a cewar kungiyar a ranar bakwai ga watan janairu ne aka sa ake sa ran za a gudanar da zaɓe a ƙasar da ke kudancin asiya mai yawan mutane akalla miliyan saba'in inda firaministan ƙasar sheikh hasina take fatar samun nasarar da za ta kasance a wannan matsayi karo na hudu. a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu kamar yadda ba a rasa ji ba kungiyar 'yan jaridar Najeriya NUJ shiyar jihar Niger ta nemi kwamishinan harkokin tsaro na jihar ta neja janar bello muhammad da ya nemi ahuwarta ko kuma ta yanke hulɗa da gwamnatin jihar saboda cin mutuncin wakilin muryar amurka da ya yi to kan haka ne na tuntuɓi shi wakilin muryar amurka ɗin na jihar neja mustapha nasir batsari don jin abin da ya faru sai ya ce. Na'am to assalamu alaikum Haji Ibrahim abin da ya faru a ranar Juma'a bayan an samu wani rikici tsakanin Fulani da 'yan banga a garin Beji ta karamar hukumar Boso. To a matsayinmu na 'yan jarida ni na je na samu shi wannan kwamishina na tsaro saboda muna so mu ji bangaren gwamnati akan wannan rikici sai ya nuna ba zai yi magana ba a lokacin sai na bashi at least akalla ko da kwana biyu ne ko uku kafin ya shirya maganar da zai gaya mani to da na yi insistin cewa sai mun samu bangaren su ko kuma in ba zai yi magana ba ma kawai mu wuce mu je mu yi labarin mu haka nan sai ya nuna cewa wai in same shi ofis ya, ya bani na goro saboda in wuce in ba shi wuri to sai na nuna masa cewa gaskiya ba na zo karban na goro ba ne a hannunsa ni na zo ne mana bayani akan mu yi jama'a bayani akan matsayin gwamnatin jihar Neja game da shi wannan rikici a cikin wannan bayani na da na yi na nuna masa cewa ni ina ana biya na albashi albashi na ma ya kai na wani kwamishina saboda haka ba zai mun barazana da batun cewa ya bani na goro ba don in kyale shi in bar wannan labari to daga nan ne sai kamar ko rayuwar shi ta ɓaci ne shine ya hau fada a kaina ya nuna lallai bai ji daɗin wannan bayanai da na yi mashi ba har ma ya nuna zai kamar da yana barazana yana cewa he will deal with me wato da harshen turanci wato zai ɗauki mataki a kaina wannan shine a takaice dai abin da ya faru to wani mataki gwamnatin jihar ke ɗaukawa To ita kwamishiniyar labarai ta jihar Neja wato Hajiya Binta Mamman ta kira ni a cikin dare a shekaran jiya ranar Asabar kenan. da ta kira ni da ta tambaye ni meke tsakani na da shi kwamishina bayan abokan aiki na sun ta labari a kai kenan nan gida wato nan jihar Neja. So na gaya mata to a takaice dai illa hakuri dai ta bada ta ce kuma insha Allahu za a ɗauki mataki akan abin da ya faru. wannan shine dai na san a gwamnatance abin da ya faru tsakanina da ita kwamishiniyar labarai ta jihar neja wato hajiya binta mamman to ita kuma kungiyar 'yan jarida shiyar jihar neja wani mataki take ɗauka dangane da wannan matsalar eh, na'am to da farko ita wato kungiyar 'yan jaridu ta jihar neja ta fitar da ta yi sanarwa cewa ta yi kakkausar suka da akan wannan abu da ya faru sannan ta buƙaci shi wannan kwamishina ya fito fili ya nemi gafara a rubuce sannan shi kan shi wato shi shugaban kungiyar 'yan jaridu na jihar niger ya yi hira da manema labarai ya nuna bacin ransa akan wannan abu kuma ya yi barazana cewa tabbas sun ba da kwana biyu idan har gwamnatin jihar niger bata nemi afuwa ba to za su daina ɗauka duk wani labarai da ya shafi gwamnatin jihar Niger. Wannan shine matsayin ita kungiyar 'yan jaridu ta jihar Niger. To, Mustapha Nasiru Batsari kenan wakilin muryar Amurka. To, mun kira shi kwamishinan tsaron jihar Niger, Janaral Bello Muhammad Tawaya. Ba mu same shi ba, kuma za mu ci gaba da ƙoƙarin samun shi don mu ji ta bakin shi. Yanzu kuma sai jihar Jigawa, inda za a ji batun nan na bunƙasa noman alkama. Kan wannan ne dai wakilinmu a shiyar Kano da Jigawan Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi gwamnan jihar ta Jigawa Alhaji Umar Namadi don jin halin da ake ciki sai ya ce. Gwamnatin tarayya ita ta zo da wannan shiri kuma a bisa lissafin da aka yi kowace hekta za a iya batar mata kusan 361. To gwamnatin tarayya za ta bada gudunmuwa ta kusan 180,500. sannan manomi zai biya dubu ɗari da tamanin shi ma da ɗari biyar da muka duba muka ga cewar manomanmu da suke a jihar jigawa akwai wanda za su iya biya akwai kuma waɗanda ba za su iya biya ba waɗanda ba za su iya biya ɗin ba su suka fi yawa su sai muka tattauna da su ma'aikatar gona ta ƙasa da kuma kamfanin ba da lamani wato nasal muka yarda cewar kowane manomi a lokacin da zai karɓi kayan nan zai ba da dubu arba'in da biyu da ɗari ɗaya da ashirin da biyar idan ya ba da wannan kuɗi za a ba shi kayan aikin da yake bukata sannan abin da ya rage dubu ɗari da talatin da biyar da ɗari uku da saba'in da biyar shine muka tattauna da kamfanin bada na ƙasa na lasal cewar to mu abin da za mu yi muna so su su yi garantin wannan kuɗin a bari sai har lokacin da manomanmu suka girbe alkamasu sannan sai su biya wannan kudin. Dan jigawa mutum nawa ne ake sa ran za su ci gajiyar wannan shiri. To a bisa tsarin da aka yi kusan mutum dubu arba'in ne. amma dai ko a yanzu lissafin da muke da shi kusan mutum dubu arba'in da biyu ne suka nuna sha'awarsu har yanzu kuma mutane suna zuwa suna nuna sha'awarsu akwai wani tsari da muka fito da shi na yin rijista dukkan manomi zai je bakin gonarsa za a je a zauna a yi masa rijista a ɗauki hotonsa sannan kuma an ɗauki hotonsa za a faɗi nambar yawan girman gonarsa mun san lambar gonar ka mun san location ɗinta mun san inda ka take muna da ma'aikatan gona kusan 350 yanzu sannan kuma gashi yanzu za mu ɗauki 1440 so mu ƙara su waɗannan za su nuna cewar kowace gona za a bata abin da take bukata domin a tabbatar cewar an ba su dukkan taimakon da ke bukata domin a tabbatar aikin nan yayu duka a najeriya za a noma hekta dubu ɗari ne a najeriya amma jihar jigawa kaɗai dubu arba'in aka bamu kaga kusan kashi arba'in bisa ɗari na abin da za a yi wannan ya nuna niyyar mu da ƙudurin mu na fitar daga mutanen mu daga talauci can kun yi wa manoma garanti a naisal to a baya kuma ana sa matsaloli na taurin bashi ga biyan bashi ga manoma akwai matakai da gwamnati ta ɗauka misali don ganin cewa ba su ba ku kunya ba. To alhamdulillah kamar yadda na faɗa shi wannan kudin ba gwamnati ce ta bayar da ratle watakila inda mu da muka samu matsala idan gwamnati ce ta yi ba da kudin. kuma za ka ga yawancin matsalolin nan ba da gurin manoma ba ne watakila da ma'aikata da dai sauran abubuwa sukan taso su shiga amma dai wannan kaga ba gwamnati ta bada kuɗin nan ba waɗansu mutane ne suka zo suka bada kuɗin nan kuma su za su tsaya su sa ido su ga cewar idan an zo bayan an yanke alkama nan an sai da ita za su zo su karɓi kuɗin su kuma waɗannan mutane suna da alaƙa da kamfanin da zai sai alkaman nan saboda haka kuma muna da lissafin kowa ga abin da ya karba ga abin da ake binka ga abin da ya kamata so kuma waɗannan su kansu masu yan alkaman nan suna da lissafin wannan mutanen so daga an zo za a ce ayi wane ana binka kaza ga sau ka tsansa alkamar kaza ga kaza ana binka za a ba mutanen kuɗin su kai ma baka so matakan da aka ɗauka insha Allah ba za a samu matsala ba kuma ba za a ji kunya ba jihar Jigawa kenan Alhaji Umar Namadi a hirarsa da wakilin muryar Amurka a shiyar Kano da Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku je kashe din da hukumar bada ilimi a jamhuriyar Nijar ta fitar inda take gargaɗi ga ma'aikatan gwamnati da ke aikin koyarwa a ɓoye a wasu jami'o'i na ƙasar masu zaman kansu lamarin da kuma gwamnati ta ce san ba za ta lamu lamunci hakan ba wakilinmu tamar abari ta bi salsalin wannan mataki da hukumin na jamhuriyar nijar suka dauka hukumar ilimi tare da miyan ofishin ministan ilimi ta fitar da wata takarda da ta yi jan kunne da kuma hani zuwa ga wasu ma'aikata da yawanci suna rike da mukamai a ma'aikatu kuma ke zuwa wasu makarantu don ba da darasi wanda mafi yawan su suna zuwa makarantun kuɗi ne ba kuma a sabka daga aiki ba mamma mutari alhaji sili shine inspector na hukumar ilimi ta nan jihar da magaran zandardu ya yi ƙarin haske kan wannan lamari mun gudu takarda da cikin abin da wani ta kumsa shine akwai malamai akwai eh, abokan aikinmu da suke nan a cikin administration kuma a lokacin aiki ba a sauka ba sai su tafi lakwal ta biya suna kur da ake cewa na vacation to shine muka yi tur da Allah wadai da wannan tarbiy'a da suke yi muka ce bai kamata ba ya kamata su tsaida tunda an dan gaggaya mana wasu abubuwa da muka dan muke dan dute to muka ce in ma haka ne wannan takarar da wani dauka insha Allahu kowa zai ji aka ce in kunne ya ji jiki ya tsira saboda haka muka ce to daga wannan lokaci da muka yi wannan magana insha Allahu mu kuma duk wanda ya saba doka to doka za ta kashi to abin da muka ce Eh, game da wannan malamai masu tahiya suna bakasiyon a lokacin aiki a lakwal na biya zance ne nake da mu masu koyarwa kadai to su masu koyarwa na aikin su ne to akwai wanda ake kawo ofis malamai da ake kawo ofis su zo wani sun da muke da su wasu kuma ana kai su can ofishin director din CAG ko kuma provisor na CAS ko na lise to su ma wannan mutanen su ne ma an grand party abin ya shafa da su ne muke babban abin da ke sanyawa makarantun masu zaman kansu ke yin kira da waɗannan ma'aikata don koyawa a wajen nasu akwai irin kwarewa da suke da ita a fannin ba da ilimi da sanin makama to komi ƙungiyoyin malaman makaranta za su ce kasancewar su ne masu kare su idan wata matsala ta taso kulbali abdurrahman na ƙungiyar malaman makaranta na nan jihar da magaran ya yi ƙarin haske kamar haka eh, a matsayin mu na 'yan kungiya kun san da muka takardar ma mun tattauna tare shi inspector na wannan na mai kula da manyan lakululi. na zandar'an takardar shi abin da ta kumsa da cewar malaman makaranta wanda suke da wasu mukammai kamar kana zaune a biro kana kula da wani bangare na aikin administration na aikin bariki ko kuma an rataya maka yaunin ka jagoranci CAG ko wata lise ko wani COS ko kana sansar ko kana provisor inda dai aiki ne gare ka na takamaimai daga karfe takwas zuwa azahar lokacin da ake tashi su ne ce waɗannan in suna zuwa suna ba da darasi ko suna ba da lakta a cikin sauran makarantu su tsaida idan saboda doka bata da umarnin bata da. na su su ba da wannan karatu ba kenan a huskan mutanen kwadago tun da ai ba abu ba ne aka ce ana sandika ko ana kwadago ana kare hakkin ma'aikata na a ce a kare abu na marasa gaskiya ko kuma na rashin gaskiya a'a tun da akwai waɗanda suke ba da darasi awa sha takwas ishirin da ɗaya bakin ka'ida yadda a sakandare za ka je ka ba yara a sati in ya zama to a tabulo da service kanka ka cika wannan a ka'idodin inda adda kwai a cikin prive ake buƙatar malami mai irin ilimin da za ka je ka bada kana da iya zuwa ka je awa hudu awa biyu a wuni sadefan da lokacin da kaga wannan cikin lokacin ka ne kuma hakin ka ne wannan in shine zai ce misalin ya hana wannan zai ji mu zai gamu amma a bisa wannan na wanda aka rataya musu yaunin administration lalle haka na ne basu da hanyar da za su ce a za su bar wannan aikin na administration yanzu misali a ce akwai dartar na sai in sahiya ta kai zaka kula da sarfayan kowa na wurin aiki malaman makaranta kowa iya ciki yara kowa iya na in babu abu ka zaka duk abin da ya shahila kwalkin kai ne mai magana ta karshe to in ya zama to ka yi wani wuri inda zaka da karatu na awa hudu wata aika aika ta fara a cikin lakwalkin kenan mu ma ba ma iya kare ka ba a nan wurin kenan muke kira da babban murya yadda muka tattauna tare shi inspector kin ya ga mu eh lalle hakan ne kuma a dokance ne haka nan ne ba a kawo ka biro na ka zamana kai aiki ka ce ka bar wani aikin kuma ka tafi wani kurcen daban su ma dai daga nasu waje iyayen yara sun bayyana cewar babban burin su dai bai wuce na a ba yaran su ingantaccen ilimi ba a kuma magance musu irin matsalolin da ake fama da su in ji ya umar shalele shugaban kungiyar iyayen dalibai na jihar da magaran takarda da minister ta yi ba laifi ba ne durwakin ta ne abin da ta faɗi gaskiya ne ka san zomo biyu baya kamuwa a hannu ɗaya shi ka je ka firive ka yi karshen ba laifi ba ne Mai amma a yi kokari a samu authorization kenan babu laifi nan da uzini babu na kuma ba mu iya cewa dan ci ta ma yan publikin public elef ne yan ne mu dukkan su ɗaya suke da kowane inda ya koya mutum karatu a wurin mu ta yi karatu daidai ne amma shi wannan dama gwamnati abin ta rike ita ta biya musu karatu ita take biyan su ita za ta biya musu retret ne. to ku yi kokari yi kokari ɗiyan mu da kannuwan mu a yi kokari a samu takardar nan a je a yi koyawa duba in ka durkusa da sai ka tsaye da tsawonka a ɗaya waje kuma na tuntuɓi wasu malamai masu irin wannan koyarwar sai dai haƙana bai cimma ruwa ba ba su so su yi magana ba. To da fatan za a kasance da mu a mako mai zuwa inda za mu ji inda aka kwana dangane da dakatar da karatun aikin lauya da makarantar koyar da aikin lauya ta ƙasa ta yi wa jami'ar Bes da ke Abuja har na tsawon shekaru biyar. Ba sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu. Tamar Abari daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Lagos na naku baban jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen To masu saurare sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ba kuka turo mana ba saboda wata matsala da tafi ƙarfinmu da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amman a takaici. To Ibrahim a takaicen yau litinin ne ranar karshe na yarjejeniyar tsage ta bude wuta na kwanaki hudu tsakanin Isra'ila da Hamas inda ake sa ran wasu fursunonin Falastini sannan Hamas ma su za ta sako karin wasu cikin Isra'ila wanda take garkuwa da su a wani yunkurin sasanta tsakanin su. Hamas ta bayyana aniyarta na tsawaita yarjejeniyar yayin da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a jiya lahadi ya jaddada manufar isra'ila na amincewa da ci gaba da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan har idan hamas za ta sako 'yan isra'ila goma a duk wuni yayin da ake samun fargaba kan yiwuwar rasha ta kai wa ukraine hare-hare a lokacin hunturun bana na'urar da ke samar da wutar lantarkin ukraine ya samu matsala a yau litinin sakamakon saukar dusar kankara da ya jefa sama da garuruwa da ƙauyuka dubu biyu cikin duhu ministan ma'aikatar wajen ukraine ya ce a yankuna goma sha shida da suka rasa wutar lantarkin sakamakon dusar kankarar masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu kawo muku na sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma injiniyan mu na yanzu Andrend ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wassalam